daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga dufai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadaƙallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11:30 zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadez za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com/hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp

Bismillahir Rahmanir Rahim, Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Radio Hausa na muryar Jihar Musulunci ta Iran ne ya fara watsa shirinsa na rana daga nan birnin Tehran, kuma ni Tahir Amin ne zan kasance tare da ku a wannan zangon. Bayan wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye shiryen mu wanda suka hada da shirin nan na ko kun san mu koyi harshen Farisanci, filin faɗakarwa, mu koma noma, 'yan matasa da kuma shirin na ƙarshe wato ansoshin fikihu a halin yanzu ga labaran duniya da dumudumin su da farko ga kanunsu hamji ƙasar isra'ila ta kama wani sojan ƙasar wanda yake ƙoƙarin aikawa hamji wato ƙasar iran aikin leƙen asirin da ya tattara iran ta yi watsi da zargin ƙasar argentina kan tashin bama-bamai a cibiyar ami na haramci kasar isra'ila shekara 1994 sannan za ku iran ta musanta zargin aikawa hutsawa na kasar yemen makamai yanzu kuma ga cikakkun labaran majiyar gwamnatin hamdukasar isra'ila sun bayyana cewa sun kama wani da soja ɗaya yana wa, kasar iran aikin leƙe asiri musamman a cikin yakin kwanaki goma sha biyu da suka fafata da jumhuriyar musulunci ta iran tashar talabijin ta press tv a nan ta iran ta nakalto majiyar yahudawan na cewa a jiya alhamis ne aka gurfanar da sojan a gaban kotu a karo na farko tare da tuhumarsa da aiki wa wasu wato bayanai zuwa wani ma'aikaci a kasashen waje kuma abubuwan da ya aika dai sun hada da hotunan bidiyo na inda makamai masu linzami na kasar iran suka fada da kuma na garkuwar makamai masu linzamin hantar ƙasar isra'ila su kuma yadda suke kakkaɓo makaman ƙasar iran a cikin yakin kwanaki goma sha biyu a wani lokaci a cikin yakin gwamnatin ƙasar isra'ila ta haramta aika hotunan abubuwan da ke faruwa a yakin ga wani mutum a ƙasashen waje labarin ya ƙara da cewa za a ci gaba da tsare wannan sojan zuwa ranar talata mai zuwa majiyar ta ce sojan ɗan shekara 33 a duniya wanda ba a bayyana sunansa ba wato ya ɗauki hotuna tun ana yaƙi kuma ya yi ƙoƙarin aika su zuwa ga wasu wurare wanda an tabbatar da cewa ma'aikatan jamhuriyar musulunci ta iran ne gwamnatin ƙasar iran ta yi watsi da zargin gwamnatin ƙasar argentina dangane da tashin bama-bamai a cibiyar yahudawa ta amia a shekarar 1994 ta kuma yi kira ga alƙalan kotu wacce take shari'ar lamarin da su yi adalci su kuma bi hanyar wacce bangare na uku ba zai jawo hankalinsu ba tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ismail baka'i yana faɗar haka a safiyar yau juma'a a daidai lokacin da ake cika shekaru 31 da tashin bama a cibiyar yahudawa ta argentina israel mutual association wato amia a birnin buenos aires a ranar 18 ga watan yulin shekarar 1994 inda mutane 85 suka rasa rayukansu a yayin da wasu 300 suka ji suka rauni bayan haka ne dai hamci kasar isra'ila ta maida wannan hatsarin wato don wato lalata dangantakar da ke tsakanin jumhuriyar musulunci ta iran da kuma argentina wacce ta daɗe tana tangal-tangal tare da zargin iran da hannu a cikin aikin ta'addancin ismail baka'i ya bayyana cewa yanzu shekaru kimanin talatin kenan da wanda, wanda jumhuriyar musulunci ta iran take musanta cewa ba ta da hannu a cikin wannan aika-aikan kuma ta yi allah wadai da aikin ta'addancin iran ta buƙaci ma'aikatar shari'a na ƙasar argentina ta gudanar da cikakken bincike don gano musabbabin wannan aikin da kuma waɗanda suke da hannu cikinsa. kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ismail baka'i ya musanta zargin gwamnatin ƙasar amurka na cewa iran ce take ba wa mayakan houthi na ƙasar yemen makamai wa'anda suke wato cillawa kan hamshe ƙasar isra'ila sannan kuma suke wato halaka wato nutsar da jiragen ruwa na kasuwanci na hamshe ƙasar isra'ila ko kuma ta lalata su a cikin teku red sea tashar talabicin da press tv a nan tana ta nakalto ismail baka'i yana faɗar haka ne a jiya alhamis ya kuma ƙara da cewa zargin ba gaskiya ba ne kuma ƙasar iran ba ta barazana ga kowace ƙasa a yankin in banda hamci ƙasar isra'ila wacce take ta shelanta yaƙi da ƙasar ya kuma ɗora wa gwamnatin ƙasar amurka laifin dukkanin ta'asan da ƙasar isra'ila take aikatawa a wannan yankin ya ce wato zargin da take wa jimura musulunci ta iran don halatta wa hamshi kasar isra'ila ci gaba da keta horomin ƙasashen yankin da take yi ne ya ce idan ba wato tallafin siyasa da kuma makamai wanda amurka take wa hamshi ƙasar isra'ila ba ba ta isa ta ci gaba da irin ta'asan da take yi a ƙasashen lebanon da kuma ƙasar syria ba masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan wato muryar jihuwa musulunci ta iran daga nan birnin tehran a wani harin da harbin ƙasar isra'ila ta kai kan cocin holy family a cikin birnin gaza wanda ya yi sanadiyar mutuwar falasinawa biyu sannan wasu da dama kuma suka ji rauni labarin ya kara da cewa paparoma leo na goma sha shida ya bayyana damuwarsa da wannan harin ya kuma buƙaci a tsagaita buɗewa juna wuta a jiya sha bakwai ga watan yuli da muke ciki har ila yau cardinal pebatista wato pizzaballa na birnin kudus wanda kuma shi yake kula da cocin na gaza ya tabbatar da hare-haren ya kuma kara da cewa tankar yaƙi na amcin ƙasar isra'ila ce ta buɗewa cocin wuta sannan ya bayyana cewa mutane biyu ne suka rasa rayukansu masu sunaye sa da isa da kostandi da da salame da kuma wato fomiya isa latif ayyad ya ƙara da cewa wannan shine coci guda na mazhabin katolika da ke cikin gaza kuma tsirarun kiristoci da suke cikin yankin ne suke ɗaukar cocin a matsayin wuraren ko kuma wurin mafaka daga makaman hamci kasar isra'ila labarin ya ƙara da cewa dai wannan ba shine karon farko da hamci kasar isra'ila take kai hari a kan cocin ba inda ta kashe mutane biyu a shekara ta 2023 wanda suke samun mafaka a cikin cocin gwamnatin kasar lebanon tana buƙatar ta cimma yarjejeniya da gwamnatin kasar syria saboda rage yawan fursunoni na kasar syria wanda suke cike a cikin gidajen yarin kasar lebanon tun da daɗewa jaridar the nation ta ƙasar amurka ta ce za ta wato gwamnatin ƙasar lebanon za ta tattauna da gwamnatin ƙasar syria wato a karon farko don rage cunkoson fursunoni a ƙasar lebanon labarin ya ƙara da cewa gidan yarin romia na ƙasar ta lebanon ta farfado da kotu wacce za ta gaggauta yanke hukunci kan waɗanda suke jiran shari'a don rage wato cinkoso a gidajen yarin ƙasar ta lebanon kotun dai ta yi aiki irin wannan a lokacin cutar covid-19 don rage cinkoso a gidajen yarin ƙasar musamman don fitar da 'yan ƙasashen waje daga cikin gidan yarin masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na ko kun san tare da abdullahi salisu man katsina daga nan muna ɗauke da mu koyi harshen farisanci sai filin faɗakarwa sai mu koma noma da kuma dan matasa shirin na ƙarshe shine ansoshin fikihu da wannan kuma ke cewa ne lafiya ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a 18 ga watan yulin shekara ta 2025 wanda ya daidai da 23 ga watan muharram din shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 78 da suka gabata a rana irin ta yau wata 18 ga watan yulin shekara ta 1947 majalisar dokokin kasar indiya ta kafa dokar samun 'yancin kan kasar daga hannun turawan mulkin mallaka na ingila turawan ingila sun fara shiga cikin kasar indiya ne a farkon karni na goma sha shida miladiya sannan kuma suka shiga yaƙi da turawan faransa domin mallakar wannan ƙasa bayan turawan ingila sun sami nasara kan sojin faransa daga wannan lokaci ne kuma sai suka shimfiɗa ikon su na mulkin mallaka a kasar indiya wannan halin ya ci gaba har zuwa farkon karni na ashirin wanda a lokacin ne kuma mutanen kasar suka ƙara ƙaimi wajen tunkarar turawan mulkin mallaka domin samun 'yancin kai da ƙarshe dai bayan halharu da turawa suka baiwa mutanen indiya da ƙarshe dai ala tilas gwagwarmayar mutanen indiya ta tilasta musu baiwa ƙasar 'yancin kai a shekara ta 1947 masu saurare ko kun san cewa shekaru 37 da suka gabata rana irin ta yau iran ta amince da kudirin kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya mai lamba 598 wanda kuma ya buƙaci a tsage ta buɗe wuta a yakin da ake yi a tsakanin iran da iraki a wancan lokaci yakin da suka yi wanda ya fara tun daga shekara ta 1980 kafin wannan lokaci dai jamhuriyar musulunci ta iran ta ki amincewa da wannan kuduri saboda rashin bayyana wanda ya fara tsokana a yakin amma rana irin ta yau jamhuriyar musulunci ta iran ta yanke shawarar amincewa da kudurin duk da cewa dai bai kunshi dukkanin abubuwan da take bukata ba kafin suke ta buɗe wuta tsakaninta da saddam hussein da kuma yin sulhu masu saurare ko kun san cewa shekaru 107 da suka gabata a rana irin ta yau 18 ga watan yuli ɗin shekara ta 1918 aka haifi nelson mandela madukun 'yan gwagwarmaya da tsarin wariyar launin fata na kasar afirka ta kudu nelson mandela ya fara gwagwarmaya da tsarin wariyar launin fata wanda tsarin fararen fata na kasar afirka ta kudu tare taimakon wasu kasashen yammacin duniya suka dora akan bakaken fata 'yan asalin kasar gwamnatin wadar launin fata ta kama nelson mandela ta jefa shi a kurkuku a shekara ta 1962 sai kuma a shekara ta 1990 bayan dauri na shekaru 27 aka saki nelson mandela sakamakon matsin lamba na kasashen duniya ba rubuta sabon kundin tsarin mulkin kasar afirka ta kudu mandela ya zama shugaban kasar afirka ta kudu na farko bakar fata sannan kuma bayan kammala wa'adinsa na shekaru biyar na farko da ya yi a mulkinsa ya sauka sai kuma a cikin watan nuwamban shekara ta 2009 majalisar ɗinkin duniya ta zaɓi ranar haihuwar nelson mandela wato 18 ga watan yuli a matsayin ranar nelson mandela ta duniya domin girmama shi nelson mandela ya rasu a ranar 5 ga watan disamban shekara ta 2013 yana da shekaru 95 a duniya masaurare saurare ko kun san cewa shekaru 46 da suka gabata a rana irin ta yau 18 ga watan yulin in shekara ta 1979 jami'an haɗin gwiwa na ƙasashen masar da kuma haramtacciyar ƙasar isra'ila suka kashe ɗan gwagwarmayar palestino zahir mohsin an haife shi wannan ɗan gwagwarmaya na palestine a gabar yammacin kogin jordan a shekara ta 1936 ya shiga jam'iyyar ba'as ta kasar syria yana da shekaru bakwai a duniya inda ya yaƙi da 'yan mamaya na sojojin sahiyuniya a lokacin da ƙungiyar 'yantar da palestino take da hedikwata a kasar jordan an ɗaure shi sau da dama saboda ayyukansa na kyamar sahiyuniyawa daga ƙarshe dai gwamnatin jordan ta kore shi daga ƙasar shekara ta 1957 saboda shirinsa na gugurmaya da kuma ɗaukar makamai domin yaƙi da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila sannan ya shafe shekaru goma a ƙasar syria bayan kuma a shekara ta 1967 bayan yaƙin kwanaki shida na laraba da isra'ila ya kafa ƙungiyar asa'iƙa tare da tallafin kuɗi na ƙasar syria zuhair mohsin ya kasance mai adawar da yarjejeniyar camp david sannan kuma a cikin jawabansa da dama ya fito fili ya yi barazanar kashe shugaban ƙasar masar na lokacin anwar sadat a hannun dakarun asa'ika a kashe dai an kashe zuhair musul ne a ranar 16 ga watan yulin shekara ta 1979 a gidan saun da ke birnin ka'in a kudancin ƙasar faransa da kuma jami'an haɗin gwiwa na masar da isra'ila ne suka yi masa kisan gilla kuma ya rasu kwanaki biyu bayan haka a ranar 18 ga watan yuli yana da shekaru 43 a duniya bayan wannan kisa hukumar palestino sun bayyana magoya bayan yarjejeniyar camp david a matsayin waɗanda suka kitsa wannan kisa da aka yi wa zuhair mohsin da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 244 suka gabata a rana irin ta yau kuma 18 ga watan yulin in shekara ta 1781 william harsel masanin falaki ɗan ƙasar ingila ya gano yanayin juyawar taurari yana duba yanayin yiwuwar taurari da kuma yadda suke juyawa ta hanyar na'urar hangen nesa wadda ya kera ya kuma tabbatar da cewa gungun taurari wanda ake kira da milky way ya kunshi taurari masu tarin yawa wanda tauraron da suke gewaye da rana wani bangare ne na ɗan karami daga cikin gungun taurari na milky way hartzell ya kuma gano duniyar uranus sannan kuma ya mutu a shekara ta 1822 yana da shekaru 84 a duniya آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی Bismillah rahman rahim jama masu saurare alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci da Allah Ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na 22 ne a cikin wannan shiri. Amma kafin mu je ga shirin gadan-gadan muna sake tunatar da masu mu cewa za a iya samun mutanen wannan shiri a cikin shafinmu na intanet idan dai har aka ziyarci wannan shafi kuma dai kamar da aka sani ana watsa shirin ne a kowace rana ta talata. Da Allah Ubangiji a yau za ku ji cewa Ramin wanda kamar yadda aka sani cewa mahaifansa sun zo daga birnin shiraz zuwa birnin tehran sun sabka kuma a wani katafaren hotel da nufin sa wani asibiti domin yi wa mahaifinsa aikin tiyata yanzu haka dai shiramin ɗin yana can wajen babansa inda ya kwana ɗaya amma wani shekare ya kama hanyarsa zuwa jami'a a can kuma muhammadu abokinsa ya gan shi nan da nan bai wata ba sai nufi wajensa suka fara magana domin jin menene suka ce a lokacin da suka haɗu sai a kasance tare da mu a cikin shirin amma kafin nan sai an fara jin kalmomin da za a yi amfani da su a cikin shirin baki ɗaya kamar haka. کجایی؟ کنا اینا خوبم اینا لافیه لو شنیدم نجی پدرت محفینکا الان ینزو آنها هستند سو سونه مریضی رشل لافیه پدرم نه متاسفم بنج در با کجاست؟ ینا اینا امروز ایو حالش خوب است یعنی شی یعنی دکیو بیمارستان اسیبیتی او تنهاست شی شی کده یکی pish. Kafin ko a wajen pishe u. A wajensa. Madarat. Mahaifiyarka. haram. ‘Yar uwata. U nist. Ita ba ita ce, ko shi ba shi bane. آنها هستند سو سونه کی یوشی عمل جراحی ایکن تیاتا او عمل جراحی می کند شی ای مسا ایکن تیاتا دکتر لیکتا او میگوید شی ینا چیوا دوشنبه رانر لیتنن سهشنبه رانر تلاتا بعد باین الله idan Allah ya yarda. Zud. Da sauri. حالش زود خوب می شود. yanayinsa یعنی زی کیو د سوری آماده وندا ی شریه کمک تیمکو ما هستیم مو مونه خیلی سوسی متشکرم نگوده To yanzu kuma sai a saurari wannan tattaunawa tsakanin Muhammadu da سلام رامین حالت چطور است؟ کجایی؟ سلام محمد خوبم تو چطوری؟ ممنون چه خبر؟ شنیدم پدرت در تهران است بله پدر و مادر و خواهرم الان در تهران هستم پدرم بیمار است بله شنیدم متاسفم الان حالش چطور است؟ کجاست؟ حالش خوب است او الان در بیمارستان است تنهاست یا مادرت پیش اوست؟ نه تنها نیست مادر و خواهرم هم در بیمارستان هستند کی عمل جراحی می کند؟ دکتر میگوید دوشنبه یا سهشنبه بعد انشاالله حالش زود خوب می شود من و سعید آماده کمک به تو هستیم خیلی متشکرم تو banda aka ji tattaunawa tsakanin Muhammad Ramin yanzu kuma sai a ƙara sauraron ta amma da سلام رامین حالت چطور است؟ کجایی؟ سلام علیک رامین یا یا ککی کنا اینا سلام محمد خوبم تو چطوری؟ علیک السلام محمد اینا لافیه لو کی یا یا ککی ممنون چه خبر؟ شنیدم پدرت در تهران است da godiya menene labari na ji cewa mahaifinka yana tehran bale پدر و مادر و خواهرم الان در تهران هستند پدرم بیمار است mahaifina da mahaifiyata game da 'yan uwata yanzu haka suna Tehran. mahaifina ba shi da lafiya. Bale, shanidam, متاسفم. الان حالش چطور است؟ کجاست؟ ای نجی بنجی دادی با ینزو یا یا یا ننسه یکی یا نه اینا حالش خوب است او الان در بیمارستان است یا ننسه یا دکیو شی ینزو یا نه اسیبیتی تنهاست یا مادرت پیش او است شی کده یکی کو مهیپرکه ناوجنسه نه تنها نیست مادر و خواهرم هم در بیمارستان هستند a'a ba shi kaɗai yake ba mahaifiyata da kuma 'yar uwata duka suna کی عمل جراحی می کند؟ یوشه za a yi masa aikin tiyata. دکتر میگوید دوشنبه یا سهشنبه بعد. likita ya ce ranar litinin ko talata mai zuwa. انشاالله حالش زود خوب می شود. من و سعید آماده کمک به تو هستیم. ایدن الله یا یده یعنی انسا زی کیو. نی da Sa'idu a muke mu taimaka maka. Khaili mutshakira. Na gode kwarai. To madalla yanzu kuma sai a ƙara sauran wannan tattaunawa kamar yadda take. سلام رامین حالت چطور است؟ کجایی؟ سلام علیک رامین یا یا ککی کنا اینا سلام محمد خوبم تو چطوری؟ علیک السلام محمد ina لو کی یا یا ککی ممنون چه خبر شنیدم پدرت در تهران است مینه godiya menene labari و ji cewa یا نه تهران بله پدر و مادر و خواهرم الان در تهران هستند پدرم بیمار است. ای mahaifina da mahaifiyata game da 'ya'uwata, uwata yanzu haka suna Tehran. mahaifina ba shi da lafiya. Bale, shanidam, متاسفم. الان حالش چطور است؟ کجاست؟ ای، naji ban ji daɗi ba, yanzu yaya yanayinsa yake, yana ina. حالش خوب است. او الان در بیمارستان است. yanayinsa yana da دکیو. شی ینزو نه اسیبیتی. تنهاست یا مادرت پیش او است؟ شی کدی یکی کو های نا ناوجنسا؟ نه تنها نیست مادر و خواهرم هم در بیمارستان هستند اا با شی کدی یکی با da kuma کی عمل جراحی می کند؟ یوشه زعی مسا ایکن تیاتا دکتر میگوید دوشنبه یا سهشنبه بعد لیکتا یا چه رانر لیتنم کو تلاتا میزوا الله حالش زود خوب می شود من و سعید آماده کمک به تو هستیم. ایدن الله یا یده یا نینسا زی کیو. نی da Sa'idu a shirye muke mu taimaka maka. Khaili mutshakira. Na kwarai. To madalla kamar da kuka ji a cikin wannan tattaunawa da ta zo a cikin wannan shi namu yau cewa dai muhammadu ya shida wa abokin sarbin cewa a shirye suke a kowane lokaci su ba shi dukkanin taimakon da suke iyawa shi kuma ramin ya ji daɗi ya kuma yi godiya a cikin ransa ma yana cewa waɗannan waɗannan irin abokai ne na gari yake da su ta yadda suke nuna masa karamci ta yadda suke kasancewa tare da shi a duk irin yanayin da ya samu kansa To ala ai hal dai wannan shi dai ne abin da ke cikin shirinmu na yau saboda karancin lokaci dole mu tsaya sai a mako na gaba a kuma shiri na gaba za a je mu dauke da ƙarin haske kan yadda yanin babar ramin yake ciki da kuma abubuwan da suka biyo baya. Amma kafin wannan lokaci dole ne mai ban kwana da ku kuma buƙatar da masu sare cewa za a iya samun matanin wannan shiri a shafinmu na intanet idan aka ziyarce shi ko muna watsa shirin a kowace rana ta talata to amma daga talatar yau zuwa talata ta gaba ina yi muku bankwana tare da wanda ya haɗa shirin afefe muhammad da hajifor sai a tarbe mu a mako na gaba filin faɗakarwa. Bismillahirrahmanirrahim jama'a masu saurari assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na filin faɗakarwa shirin da ke yin tsokace kan muhimman lamura da suka danganci rayuwar musulmi da kuma matsayin addini a cikin dukkanin sassa na wannan rayuwa. inda mukan zanta da malaman addini da kuma masana kan mazu'ai daban-daban tare da yin nazari akan mahangar musulunci a kansu. Shirin na yau da Allah zai dubi ne akan matsayin ibada a cikin addinin musulunci tare da ambatar wasu daga cikin nasosi da suka bayyana ma'anar ibada da kuma yadda take da kuma tasirinta ga mutum musulmi. A yau muna tare da Malam Haruna Abdulsalam daga jamhuriyar Nijar da ke nazari a cibiyar ilimi ta birnin ƙum a bangaren addinin musulunci wanda zai kara mana haske dangane da abin da ake nufi da ibada a cikin nasi sai a biyo mu sannan a hankali a cikin shirin. na fara da tambayar malam haruna me ake nufi da bauta a mahangar addinin musulunci bisa dogaro da nasusi da kuma bayanai na malamai sai ya fara da cewa bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah dukkanin godiya tabbata ga allah subhanahu wa ta'ala ibada da kuma matsayin ibada da kuma muhimmancinsa a cikin rayuwar musulmi to kamin mu shiga wannan bayani din za mu fara hida wanda zai taimaka mu fahimci wannan maudu'i fahimta mai kyau. Na farko muna buƙatar mu fahimci menene nazariyan alkur'ani dangane da manuha halittan shi mutum. Alkur'ani mai girma ya yi tarihin matsaloli daban-daban wanda suka shahe wannan nazariya na manuha halittan mutum. Ba shakka yana daga cikin mafi muhimmancin tambayoyi waɗanda suke kai kawowa a cikin hankalin kowane mutum mai hankali na farko me yasa aka halicce mu na biyu menene manufa na halittar mutane na uku menene manufa na zuwan mutane a doron wannan ƙasa ɗin wannan ko da yaushe ma'abuta hankali wannan tambayoyi suna kai kawo a cikin kwakwalansu to akwai ayoyi wanda suka ba da ansa dangane da wannan tambaya ɗin wanda yake kai kawo a cikin tunanin ayoyi cikin Kur'ani mai girma daga cikinsu akwai aya ta hamsin da shida a cikin suratul zariyat inda Allah subhanahu wata'ala yake nunawa da cewa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah subhanahu wata'ala ya bayyana hadasi na asasi manuha na asali dangane da halittan aljanu da mutane wanda yake shine ibada Allah subhanahu wata'ala ya nuna ban halicci aljanu da mutane ba sai dan su bauta min wannan aya din ta zo da ta'abiri wanda yake gajere amma kuma yana kunshi da ma'anoni da suke masu yawa saboda haka manoha na asali wanda ya sa Allah subhanahu wata'ala ya halicce mu shine domin mu bauta masa wannan kuma shi zai taimaka ga fahimtar wannan maudu'i da muke magana a kansa wata ma'anan ibada da kuma muhimmancin ibada a cikin rayuwar musulmi saboda haka yana da kyau mu ishara a wannan janibi dangane da matsalan hadafi duk wani ma'abocin hankali wani ma'abocin hikima a lokacin da yake aikata wani aiki to yana da wani manufa ne bayan wannan aiki din wanda yake hankoron ya cimma saboda haka Allah subhanahu wata'ala shi ya halicci hankali kuma shi ne masdarin hankali ba shakku kan cewa Allah subhanahu wata'ala ya yi wannan halitta ɗin da hadafi Allah subhanahu wata'ala yana da wani manuha ayyananne wanda yake hankoro a cikin wannan halitta ɗin ta nan ne ma zai iya zuwa mana tambayoyi kamar haka me yasa Allah subhanahu wata'ala ya halicci mutum shin Allah subhanahu wata'ala ya kasance na shi'urin nakasi ne saboda haka sai ya halicci mutum domin ya ɗauke wannan ainihin watan nakasi ta hanyar halittar mutum ko kuma Allah subhanahu wata'ala ya kasance yana buƙatuwa ne zuwa ga wani abu sai ya halicci mutum domin ya ɗauke wannan buƙatuwan nashi. Hakika Allah maɗaukakin sarki shine mahaliccin dukkanin abin halitta, shine kuma ya sanya ɗan adam ya zama mafifici a tsakanin dukkanin halittunsa. Matsayin ɗan adam kan ɗaukaka a lokacin da ya rayu bisa sahihin tafarki wanda mahaliccinsa ya umarce sa da ya rayu a kansa, tare da kiyaye ƙa'idoji da dokoki na tafarkin. Yin hakan ne zai kai shi ga kamala da ɗaukaka ta duniya da lahira. A lokacin da ɗan adam ya yi gaban kansa wajen bin abin da ransa ya raya masa ba tare da kiyaye ka'idoji da dokoki na mahaliccinsa da ya shimfiɗa masa ba matsayinsa yakan kaskanta a tsakanin dukkanin sauran halittu sai ya zama mafi kaskanci tsakanin halittu na ubangiji baki ɗaya malam haruna yana cikin yi mana ƙarin haske akan manufar halittar mutum da aljan tare da yin tambaya kan cewa ko allah yana da bukatuwa ne zuwa ga wannan halitta domin wani amfani da zai koma zuwa gare shi? Wannan tambayoyi an san su shine lazim ne ya zamanto mun bayyana cewa lalle Allah subhanahu wata'ala ya halitta da hadafi. wannan hadafin kuma shine don abauta masa sannan samuwan Allah subhanahu wata'ala samuwa ne wanda yake kammalalle daga dukkanin jihohi sannan wadatuwar Allah subhanahu wata'ala wadatuwa ce na zatinsa Allah subhanahu wa ta'ala da zatin sa wadatacce ne baya bukatuwa zuwa ga komai bil dukkanin abubuwa kowa da komai yana bukatuwa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shine ainihin watan mabubbuga ko kuma masdari na ainihin watan duk wani samuwa da kuma kamala sannan wajibi ne kuma san cewa Allah subhanahu wa ta'ala hadafin da ya sa ya halicce mutum ba wani abu bane wanda yake komawa zuwa ga zatin Allah subhanahu wata'ala mai tsarki natijan wannan hadafi din yana komawa ne zuwa ga su halittu akan kansu wannan kuma shine dama a sase na ainihin watan kammalansu saboda haka lalle Allah subhanahu wata'ala ya yi halitta da hadafi wannan hadafin kuma shine a bauta masa saboda haka wannan bautan kuma fa'idan shi natijan shi bai komawa ya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala yana komawa ne zuwa ga halitta kan kanta domin Allah subhanahu wata'ala mawadaci ne Allah subhanahu wata'ala ya kaɗaito da zatinsa Allah subhanahu wata'ala bai buƙatuwa ya zuwa ga komi komi kuma yana buƙatuwa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala saboda haka muna iya wannan shine hadasi na asase wanda ya sa Allah subhanahu wata'ala ya halicce mu kuma wannan shine hadasi na asase wanda ya sa Allah subhanahu wata'ala ya kawo mu a doron wannan ƙasa kuma abin da Allah subhanahu ta'ala yake bukata da halitta kenan aljanu da mutane da ya samar da su a doron wannan ƙasa a wani janibi kuma muna iya ganin wasu manuhohi daban-daban a cikin alkur'ani wanda Allah subhanahu ta'ala ya bayyana cikin ainihin watan sha'anin halittar mutum wanda yake kawai baya takaitu ba ne da ainihin watan ibada duk da yake wannan manuhohi sun saba a ibara da kuma fom ɗinsu amma dukkaninsu kuma suna harrakawa ne a cikin hanya guda wurin ta hakikin wannan hadasi na asasi al misali aya ta farko cikin suratul mulk da kuma aya ta goma sha biyu cikin suratul talaq da kuma aya ta ɗari da sha takwas zuwa ɗari da sha tara cikin suratul hud. ko shakka babu Allah maɗaukin sarki ba shi da buƙatuwa zuwa ga wani mahaluki balantana aikinsa kamar yadda hakan ke gasganta faɗarsa maɗaukin sarki kan manufar halittar mutum da aljan ita ce bauta masa kuma Allah maɗaukakin sarki baya da buƙatar arziki ko cirwa daga gare su domin kuwa talikai su ne suke amfana da bautar Allah a matsayinsa na bayansa kuma ya yi musu sakamako da babban alheri bayan komawa zuwa gare shi idan allah ya kai mu a mako na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya kafin lokacin a madadin malam haruna abdulsalam mai nazari a cibiyar ilimi ta birnin kom da kuma waɗanda suka haɗa mana sauti nake muku fatan alheri a kasance cikin ƙoshin lafiya a tarbe mu a shiri na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh أنت يا مولاي koma noma. masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi noma da kiwo ta wannan fitowar ci gaba ne daga inda muka tsaya a shirin da ya gabata akan yadda haramtaccen ƙasar isra'ila take cin moriyar nahiyar afirka ta fuskar noma da kiwo da kuma ruwa a ƙarƙashin fakewa da sauyin yanayi da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a shirin da ya shuɗe mun buɗe tattaunawa a kan yadda haramtacciyar ƙasar isra'ila take cin moriyar nahiyar afirka ta hanyar fakewa da batun sauyin yanayi a cikin faskokin noma da kiwo hakanan ruwa da kuma ƙasar noma ita kanta mun jiro da bayani a kan kamfanonin take da su masu wato rasa mabambata da suka shiga cikin wannan nahiyar afirka domin cin albarkatun da suke cikinta daga cikin waɗannan kamfanonin da akwai kamfanin mashab wanda sunansa shine ayyukan haɗin gwiwa na ƙasa da ƙasa domin raya ƙasa golda ma'ir tsohon firaminista haramtaccen ƙasar ta yahudawa ita ce ta kafa wannan kamfani ko cibiya a shekara ta 1958 manufar cibiyar kuwa ita ce bunƙasa alaƙa a fagagen aikin gona ilimi kiwon lafiya kere-kere da sauransu wannan cibiyar ta 'yan sahiyoniya tana ware kaso 40 cikin 100 na kasafin kudinta domin amfani da su a nahiyar afirka kamar yadda ta bayyana sai dai kuma a hakikanin gaskiya siyasar tattalin arziki shine abubuwan da ta sanya a gaba wajen mu'amala da nahiyar ta afirka baya ga wannan cibiya ta mashab haramtacciyar ƙasar ta yahudawa tana da wasu ƙungiyoyi da sun kai talatin da suke aiki a fagen abin da ake kira kyautata rayuwar mutane daga cikinsu da akwai ƙungiyar da ake kira da sid wacce take kunshe da wasu ƙananan ƙungiyoyi masu zaman kansu da sun kai 170 kuma suna aiki ne a fagen jin kai da musayar kwarewa a fagen kere-kere a cikin nahiyar ta afirka hakanan kuma da akwai kungiyar israel wacce aka kafa ta a shekara ta 2001 saboda kai ɗauki lokacin afkuwar Iftila'i. ta kuma fi mayar da hankali ne wajen bayar da abinci da kuma magani hakanan kuma da akwai wasu ƙungiyoyin irin su cultive aid da kuma knowledge based development da fair planet da africa 2030 sai kuma ingenious science frontiers dukkanin waɗannan ƙungiyoyin na haramtacciyar ƙasa yahudawa suna riya cewa ayyukansu su ne raye ƙasa kuma da haka suke yin kutse cikin nahiyar ta afirka ta hanyar cibiyar mashab da akwai kamfanoni 800 na haramtaccen kasar isra'ila da suke gudanar da ayyuka a cikin fadin nahiyar afirka ayyukan nasu kuwa sun bambanta a tsakanin aikin gona kafa wuraren kiwon kaji da dabbobi da kafa cibiyoyin bayar da horo a kan aikin gona da akwai kuma kamfanoni na sufurin ruwa da na jiragen sama hakanan kuma haramtacciyar ƙasar ta yahudawa ta yi nasarar kafa wasu kamfanonin ta hanyar haɗin gwiwa a tsakaninta da kudaden da 'yan afirka ne suka zuba jari a ciki bugu da ƙari da akwai ƙungiyoyin haramtaccen ƙasar isra'ila da suke gudanar da wasu ayyuka ta hanyar haɗin gwiwa a tsakaninsu da turai da kuma na amurka a cikin nahiyar afirka ƙungiyar power africa wacce take a ƙarƙashin hukumar nan ta usaid tana aikin haɗin gwiwa tsakanin 'yan sahiyoniya da kuma amurka a fagen aikin da suka ƙware kuwa shine iskar gas da man fetur da samar da wutar lantarki ta hanyar hasken rana da iska mai ƙarfi da hanyoyin da ba su gurɓata muhalli. hakanan kuma isra'ilan tana aikin haɗin gwiwa da wasu kamfanonin jamus a cikin nahiyar afirka a ƙarƙashin ƙungiyar isra'id da kuɗin da sun kai dala amurka miliyan saba'in daga cikin dalilan samun nasara idan za a kira ta nasara ta haramtacciyar ƙasar isra'ila wajen yin kutse cikin nahiyar afirka da akwai yadda ta samar da masana elite da suke mata abin da take so ta koyi haka ne ta hanyoyin ba su damar yin karatu a cikin jami'o'inta ko kuma ba su horo na wani gajeren lokaci a cikin falasɗin da ke ƙarƙashin mamaya ko kuma a cikin ƙasashensu ta hanyar wakilanta a cikin waɗannan ƙasashen na nahiyar afirka to da aka shiga shekara ta dubu biyu da goma ƙungiyar ta mashab ta bayar da horo ga ɗaliban afirka da adadinsu sun kai kwata miliyan wato 250 hakanan kuma da akwai ƙwararrun 'yan sahiyoniya da sun kai dubu biyu da takwas a fagagen noma tattalin arziki ilimin tsaro da kuma soja a faɗin afirka da akwai shugabannin gwamnatoci uku da ministoci arba'in da 'yan majalisu hamsin. da malaman jami'o'i 400 da manajoji da sun yi karatu a jami'o'in haramtaccen ƙasar ta yahudawa hakanan kuma da akwai wasu shugabannin ƙungiyoyi 350 da manajojin ƙungiyoyi na al'adu hasu 37 da dukkaninsu suna sharewa wa haramtacciyar ƙasar ta yahudawa hanyar shiga cikin nahiyar ta afirka wannan rundunar mutanen afirka ne da suke taimaka mata wajen yin kutse cikin wannan nahiyar ta fuskar kasuwanci kuwa jumlar hajar da hantaccen kasar isra'ilan ta sayarwa afirka a shekara ta 2021 bata wuce dala amurka miliyan 685 ba wato ɗaya bisa uku na jimillar kan take fitarwa zuwa waje. ƙasashen da take sayarwa da haja kuwa suna a kudu da sahara ne su shida afirka ta kudu habasha najeriya ghana da kuma kenya wasu ƙasashen na afirka da haramtacciyar ƙasar ta yahudawa take mu'amala da su su ne waɗanda suke a arewacin sahara da akwai masar wacce ta ƙulla yarjejeniya ta kam da ita a ƙarƙashin shiga tsakanin amurka sai kuma wasu ƙasashen da su ma aka ƙulla alaƙa da su a ƙarƙashin abin da suka bai baiwa sunan yarjejeniyar abraham a shekaru na 2021 da 2022 a ƙarƙashin wacce yarjejeniyar da akwai batutuwa na tattalin arziki da kasuwanci da manufa ita ce zufafa alaƙa da wannan haramtaccen ƙasa a waɗannan fagage a fagen harkar noma da kiwo haramtacciyar ƙasar ta yahudawa tana fuskantar matsalar ƙarancin ruwa saboda sauyin yanayi da kuma ƙarancin ƙasar noma shine abin da ya sa 'yan sahiyoniyar masu zuba hannun jari suka nufi kasashen afirka domin su shimfiɗa ikonsu a kan ruwa da wannan nahiyar take da ba kuma ruwan nahiyar afirka kaɗai ne suke cin moriyarsa ba suna kuma sarrafa ƙasar noma ta wannan nahiyar domin shuka kayan marmari da suke iya fitowa a cikin yankuna masu zafi hakanan kuma suna shuka kayan ruwa da shayi dukkanin waɗannan shuke-shuke ne kuwa masu buƙatuwa da ruwa sosai buku da ƙari haramtaccen ƙasar isra'ila tana cin more albarkatun dabbobin da ake da su a cikin wannan nahiyar ta afirka wani fagen da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kutsa a cikin nahiyar afirka ta hanyar sa shine ma'adanai tana son cin more su fiye da mutanen nahiyar a cikin ƙasashe irin su kamaru saliyo da liberia haramtacciyar kasar ta yahudawa tana a ma'adanai musamman ƙarfe da tama sai kuma darma da zinc a ƙasar congo sannan kuma man fetur a ƙasar sudan ta kudu yadda haramtacciyar kasar isra'ila take sarrafa albarkatun afirka yana da yawa ya tsallake fagen noma kawai ya shiga fagen sarrafa mutane tun daga shekara ta 2023 haramtaccen ƙasar ta yahudawa ta dakatar da dukkanin falasinawa masu yi mata kwadago a cikin gonakinta da kuma gine-gine da yawan su wato falasinawan yake tsakanin 30,000 zuwa dubu ta mayar da hankali zuwa nahiyar afirka da kuma asiya domin mai gurbin falasinawan da su ƙasar malawi ta aike da ma'aikata masu yawan gaske a shekara ta 2023 da yawansu sun kai 221 aikinsu kuwa shine yin noma a ƙasar noma a haramtaccen ƙasar yahudawa ta kuma bayyana cewa za ta aike da ƙarin wasu ma'aikatan da za su kai dubu biyar a nan gaba ita kuwa ƙasar kenya ta yi ƙawalin aikewa da masu aikatau a gonakin haramtaccen ƙasar isra'ila 1,500 sai dai da yake haramtacce ƙasar ta yahudawa tana son cin rebel adama ne ta mafi munin hanyoyi tana son 'yan afirkan da suka je aikata a gonakinta su kuma yi mata aikin soja idan sun yi hakan za ta lasa musu zuma su zama 'yan isra'ila a bisa wannan dalili duk abin da haramtacciyar ƙasar isra'ilan za ta riya cewa tana baiwa nahiyar afirka da fuskar noma da kiwo to tana karbe shi da ɗaya hannun fiye da ma wanda ta bayar to ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda shirinmu yana da ƙurarren lokaci kafin mu karkare mai ban kwana da ku muna gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Dari don matasa. Bismillahir Rahman Rahim. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin na don matasa. Muna kuma bijiro muku da batutuwa mabambanta ne dai da suka shafi rayuwar ta matasa. a shirinmu na ƙarshe mun karkare magana ne akan wato shiri da tanadi da ya kamata a ce ko kuma ya zama wajibi matasa da samari ya zamanto suna da shi domin fuskantar rayuwa ta gaba mun kuma ji mahangar addinin musulunci akan wannan lamari a hirarmu da malam hafizu wanda malamin addinin musulunci ne ko manazarci a garin kum da kenan iran kuma mun saurari ta bakin malam bello abba ahmad wanda malamin tattalin arziki ne a kwalejin bada horo ta jihar jigawa da ke garin gumel to shirinmu na yau zai mai da hankali ne wato akan yadda ake wayar da kan matasa da samari da ilmantar da su saboda su iya gina kyakkyawar rayuwa da kuma tsayuwa da kafafunsu da shiga a dama da su cikin fagen rayuwa ta siga mafi kyau mun fara da tuntubar malam danjuma katsina wanda ɗaya ne daga cikin waɗanda suke da ƙwarewa a wannan fage na ilmantarwa da kuma yi wa matasa da samari tarbiyya sannan da koya musu sana'o'i domin su kutsa fagen rayuwa a dama da su cikin fiye da shekaru goma yana jagorantar cibiyar ba da horo mai zaman kanta ga samari da matasa a cikin birnin katsina ya fara yi mana bayani da cewa wadda yau kuma shekara goma sha ɗaya kenan nake ayyuka na horar da matasa da masu da ake yi da kuma canza masa tunani da wani zura su da manufofi masu alheri. Yana sun yi mutunci shi ne. A wannan zamanin kuma da za ka iya yi mutum da da matashi tarbiyya mai kyau da kuma alƙala mai kyau Kalubalen da yake gaban matasa da samarin a kowane lokaci wanda kuma yake bambanta da sauran lokutan da suka gabata wanda zai iya zama kamar tushe na wato tarbiyyar da za a gina kanta ga matasa malam hafizu ya yi mana bayani akan haka zamanin san me bukatar zamanin shi me hukuncin zamanin shi sai ɗora wannan dokoki akan inda yake rayuwa domin ya musulunci daidai abin da yake shine abin da zai karɓo a cikin wannan al'umma kuma a fahimta ta yadda wata al'umma za ta iya zuwa da wani ƙari bayan wannan ƙarin ya samu bayan wannan marhalar ta nuna sai ta ɗora a kai to wannan rashin fahimta ya jawo hargitsi za mu ga kullum akwai kasashe babban misali za mu iya ganin irin somali irin su afghanistan irin su pakistan da aka samu wasu mutane suke ganin suna son su yi musulunci a daidai lokacin da mutane suke cikin baƙin talauci da baƙin jahilci da tsananin nisanta da kyawun akhlaq ma rashin sanin nema kan shi to sai a zuwa ce za a ɗabbaka shari'a za a kawo musulunci to wannan kuma sai ya jawo yaƙi saboda al'ummar da bata fahimci mai musulunci ba bata san mai musulunci ba bata san me amfani tsarin sa bata san daɗin tsarin sa ba sai kawai ka zo ka ɗora sannan kuma har ila yau ba a ɗora musulunci ta karfin a kan al'umma sai da ta. ba a ce mata dole ku musulunta ba haka mu kashe kula ba a ce mata kuma dole mu tsarin musulunci ba haka ba sai al'ummar da kanta ta yarda da cewa tsari zai hau kanta sai zamanto ya hau kanta so da haka tafsirai daban-daban dangane da musulunci akwai kurakurai da yawa a ciki a wannan zamani musulunci marhaloli ne kashi goma su sunan musulunci sunansa musulunci kashi hamsin sunansa musulunci kashi tamanin sunansa musulunci kashi ɗari sunansa musulunci sai kowace marhala da akwai iyakacin wanda za a yi kuma sunan shi musulunci idan aka wannan an yi musulunci idan aka samu daman yin marhala ta gaba bayan marhala ta farko ta kan kama an santa an fahimce ta to marhala ta biyu da kanta za ta zo marhala ta uku da kanta za ta zo wannan shi ne abin da ya kamata a ce duniyar musulmi musamman ma marubuta sun masana sun wayar da kan ita kanta al'ummar musulmi balantana wanda ba musulmi wanda shi bai ma san mai musuluncin ba wanda wala Allah wani ma yana ganin wasu masu fahimta wanda yake za su je su sabon a wani wuri su kashe musulmi su kashe ma wanda ba musulmi sai ya ce wannan ne musulunci to su wani musulmi ne bisa kuskuren fahimta da suka yi musulunci shi kuma sun isar da wani mummunan sako ga musulmi da wanda ba musulmi ba game da musulunci mummunan sako wannan a takaice kenan kan abin da ya kamata <clears throat> wato ya kasance dangane da matakai na assasa abin da muke kira al'umma musulma mai bin tsari na musulunci. To za mu sake komawa wurin Malam dan juma Katsina domin ci gaba da sauraron mahangarsa kan wato sakamakon yi wa matasa tarbiyya wacce ta dace da lokacin da suke ciki. da kuma yadda za a ilmantar da su ta hanya mafi dacewa ga abin da yake cewa. To, wasu iyayen abubuwa hudu ya jawo ba suka watsar da kula da tarbiyyar da yaran na farko akwai abin da rike rubunan kira shi da misali yanke kauna ko ba wasu iyayen sun yi maganar cewa wannan wani zamani wanda aka yanke kauna daga matasan da suka yi daga cikin shi saboda haka abin mu Allah ne da sai da su biya lokaci lokaci guda kuma su ma ne waɗannan yanki kauna ya jawo suke jin cewa wani lokaci aka shiga da shi wanda kawai a kyala matasa su gane to ɗan kaɗan ne daga cikin iyaye da kuma ɗan kaɗan ne daga cikin cibiyoyi ko ba ka ba suke sa kishi sani cewa idan iyaye ne sani cewa haƙƙin su ne kuma Allah zai tambaye su akan wannan haƙƙin shantuwar su sun kula da 'ya'yansu in kuma cibiyoyi ne su sani cewa aikin da za su yi za su yi ne kawai dan Allah kuma Allah ne zai biya su saura haka ba su yanke gona ba ba kuma duwancin guna guna ko kuma ba ba da za su iske a wurin aikin nasu zai sa su tsaya ba. To gaskiya 'yan kaɗan ne amma dai babban ginshiƙin shi yanke kauna da suka yi da cibiyoyin da iyaye akwai yanke kauna. sai waɗanda suka fasaka da cewa a haƙƙin Allah ne kuma dole su kare shi suke iya tasowa suke bari su ga shi mahuta san to ma saurare karshen wannan shirin kenan ba dan wannan jigon ya kare ba da fatan za a kasance tare da mu a lokaci na gaba domin a saurari ci gaban shirin a nan da ke cewa ku huta lafiya sai wani jikon. Everyone alive was just His message brought the light to the hearts that had no sight. In mercy, He's the ocean, while others are drops away. Ya Habibi, Ya Mustafa, Ya Rasulullah. Amsoshin who. Masu saurare barkan da haka kuma barkan mu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na amsoshin fikihu inda a ciki muke gabatar muku da hukunce-hukuncen addini daidai da fatoyin jagoran juyin jihalin musulunci na Iran Ayatollah Said Ali Hamna'i Allah ya kara masa yarda kuma a shirinmu da ya gabata mun fara gabatar da tambayoyi kan hukunce-hukuncen masallaci sai lokaci ya mana halinsa don haka a yau za mu ci gaba kamar haka. tambaya shahararrun kamfanonin haɗin gwiwa suna gina unguwanni kuma da farko sun yarda cewa waɗannan unguwanni za su kasance da wuraren taron jama'a kamar masallaci yanzu kuma da aka miƙa rukunin gidajen ga masu hannun jarin kamfanin shin wasu masu hannun jarin suna da damar janyewa daga yarjejeniyar da aka yi a baya suna cewa ba za su yarda a gina masallaci ba amsa idan kamfanin ya amince da gina masallaci tare da yardan dukkanin mambobin kamfanin kuma aka kammala ginin aka sanya masallacin a matsayin wakafi to jinyewar wasu mambobi daga amincewar da suka yi a baya ba shi da wani tasiri amma idan wasu daga cikin mambobin sun janye izinin da suka bayar tun farko kafin a sanya masallacin a matsayin wakafi to gina masallacin da kuɗin su a filin da na dukkanin mambobin ba tare da yardan su ba bai halatta ba sai dai idan ya zo a cikin yarjejeniyar da aka kulla cewa duk mambobin kamfanin sun ware wani kaso na fili na kamfanin domin gina masallacin kuma mambobin kamfanin suka yi aiki da wannan sharadi to a wannan yanayin ba su da ikon janyewa kuma janyewarsu ba shi da wani tasiri tambaya domin kalubalantar yakin al'adu mun tara ɗaliban firamare da sakandare kusan talatin a masallaci domin kafa ƙungiyar waƙoƙi ma'abuta wannan ƙungiya suna samun darussa daga alƙur'ani mai girma hukunce-hukuncen musulunci da ladubban musulunci gwargwadon shekarunsu da matakinsu na hankali menene hukuncin kungiyar da ke amfani da kayan kiɗa da ake kira organ menene hukuncin yin gwajin sa a masallaci tare da kiyaye dokokin musulunci amsa babu matsala wajen koyar da alkur'ani da hukunce-hukuncen musulunci da da horar da waƙoƙin juyin juyin hali da na addini a masallaci sai dai a kowane hali wajibi ne a mutunta matsayi da alfarman masallacin tare da nisantar ayyuka da suka saba wa matsayinsa da kimarsa kuma bai halatta a takurawa masu sallah a cikinsa ba tambaya shin akwai wata matsala ta shari'a game da nuna fina-finai da ma'aikatar shirarwar musulunci ta iran ke rabawa a masallaci ga masu halartar tarukan alkur'ani amsa baya halatta a mai da masallaci wurin nuna fina-finai amma dai kuma babu laifi a nuna fina-finan addini da na juyin juya hali waɗanda suke kunshe da ma'anoni masu fa'ida da tarbiyya a wasu lokuta gwargwadon bukata kuma daidai da ra'ayin limamin masallacin tambaya shin akwai wata matsala a shari'a game da yaɗa kiɗe-kiɗe na murna na bikin haihuwar masu mai amincin allah ya tabbata a gare su a masallaci amsa a bayyane ki cewa masallaci yana da matsayi na musamman na shari'a inda gudanar da kiɗa a cikinsa bai dace da matsayinsa ba to haramun ne ko da kuwa waƙar ta halatta tambaya yaushe ya halitta a yi amfani da lasfikar masallatai waɗanda ake jin sautin su a wajen masallaci menene hukuncin watsa waƙoƙin juyin juhali ko alkur'ani mai tsarki kafin kiran sallah amsa a lokutan da ba zai zama cutarwa da damun makwabta ba da mazauna yankin to a nan babu matsala sanya karatun alkur'ani mai girma na wasu daƙiƙoƙi kafin kiran sallah tambaya menene ma'anan babban masallaci amsa shine masallacin da aka gina a gari ko ƙasa domin haɗuwar mafi yawan al'umman gari ko ƙasar ba tare da banta da wasu mutane ko wata ƙabila ba tambaya an yi watsi da wani sashi na masallaci da aka rufe tsawon shekaru talatin kuma ba a yin sallah a wurin ya zama kango kuma an yi amfani da sashinsa a matsayin ɗakin ajiya a baya bayan nan an yi wasu gyare-gyare na dakarun sa kai na masu hidima ga addini da aka jibge a wannan sashin na tsawon shekaru sha biyar da suka yi dalilin waɗannan sauye-sauye shine rashin kyawun gine-ginen musamman rufin ginin yana cikin haɗarin rugujewa da yake 'yan uwa da ke cikin wannan rundunar sun jahilci hukunce-hukuncen musulunci kuma waɗanda suka sani ba su shirya da su ba sai suka gina ɗakuna da dama a wannan ɓangare na masallacin sakamakon waɗannan sauye-sauyen an kashe makudan kuɗaɗe kuma a halin yanzu an kusan kammala aikin ginin muna fatan yin bayanin hukunce-hukuncen musulunci a cikin abubuwa kamar haka na ɗaya da a ce masu kula da wannan aiki da 'yan kwamitin da ke sa ido a kan lamarin sun jahilci lamarin shin a shari'a waɗanda ake ganin su ne ke da alhakin kashe makudan kuɗaɗen da aka kashe daga baitulmalin gwamnati shin suna da laifi ko basu da shi maybe you idan aka yi la'akari da cewa an kashe kudaden ne daga dukiyar baitulmalin jama'a shin kun halarta muddin masallacin baya bukatar wannan bangare kuma ba a yin sallah a cikinsa a yi amfani da waɗannan dakunan tare da kiyaye hukunce-hukunce na shari'a da iyakokin musulunci don gudanar da ayyukan ilmantarwa kamar karatun alkur'ani mai girma da hukunce-hukuncen shari'a da kuma fa'idantuwa da su a cikin matsalolin da suka shafi al'amuran masallaci ko kuma wajibi wajibi ne hanzarta rusa waɗannan ɗakuna amsa dole ne su mayar da rufin masallacin kamar yadda yake a da ta hanyar rushe ɗakunan da aka gina a cikinsa kuma abubuwan da aka kashe na wannan lamari matukar babu wuce gona da iri da barna da ganganci ko sakaci to babu batun biyan kuɗaɗen akan kowa kuma amfani da ɓangaren da aka rufe daga masallacin wajen yin amfani da nufin wajen gudanar da darussan karatun alkur'ani mai girma da hukunce-hukuncen shari'a da ilimin addinin musulunci da sauran bukukuwan addini da na mazhabobi matukar ba su damun masu sallah kuma suna ƙarƙashin kulawar limami mai jagorantar jam'i na masallacin to babu matsala a cikinsa wajibi ne su haɗa kai a tsakaninsu da limamin masallacin da dakarun sa kai da sauran jami'an masallacin domin kada ci gaba da samuwar dakarun sa kai ɗin masallacin domin kada a samu ɓullar wata baraka wajen gudanar da ayyukan ibada kamar sallah da sauransu a cikin masallacin tambaya a cikin aikin faɗaɗa wani titi akwai masallatai da dama a cikin filin yankin waɗanda suka haɗa da aiki da dole ne sai an rusa su wasu ɓangaren su duka gaba ɗaya wasu kuma sai an rusa wani ɓangare domin sauƙaƙa zirga-zirga da fatan za ku bayyana mana ra'ayinku mai daraja amsa baya halitta a rusa masallaci ko wani bangarensa sai dai idan an samu wata fa'ida da ba za a yi sakaci da ita ko kuma a yi watsi da ita ba tambaya shin ya halatta mutum ya yi amfani da ɗan wani kaɗan daga cikin ruwan da aka samar a masallatai da aka keɓe domin alola kamar wasu shaguna suna ɗaukar wani abu don shan ruwan sanyi ko shayi ko kuma amfani da shi ga motocinsu ganin cewa wannan masallaci ba shi da mai kula da shi ko da ɗaya da zai hana hakan amsa idan mutum bai san cewa an keɓe shi musamman wakafi ne ga masu alola mun sallah ba kuma ya kasance a al'ada a wajen masallacin domin amfanin makwabtan masallacin da masu wucewa to babu matsala a cikinsa duk da cewa itiyadi akwai buƙatar kiyayewa a irin wannan wuri tambaya akwai wani masallaci kusa da makabarta idan wasu mummune suka zo ziyarar abubuwa sai su ɗebo ruwa daga masallacin suna yayyafa shi akan kabarin wani danginsu ga misali bamu da masaniya shin wannan ruwa an sadaukar da shi ne ga masallaci ko kuma ruwa ne na amfanin jama'a da muka san cewa ba a sadaukar da ruwan ga masallaci ba kuma babu masaniyar ana yin amfani da shi ne kawai wajen alola da tsarki kawai shin ya halatta amfani da shi ga abin da muka ambata amsa idan ɗiban ruwan daga masallacin don yayyafawa kaburbura da suke wajen masallacin ya zama ruwan dare a tsakanin mutane kuma ba a ganin sa abin zargi kuma babu wani dalili da ke nuna cewa sadaukarwa ce ta musamman na alula ko don yin tsarki kawai to babu matsala a kansa tambaya idan masallaci yana buƙatar gyara shin ya waje ba a samu izini daga jagoran shari'a ko wakilinsa amsa a shari'a ba a buƙatar gyaran masallaci daga kuɗin mutum ko kuma na masu hannu da shuni samun izini daga jagoran shari'a tambaya shin ya halatta mutum ya bar wasiyar a ne shi bayan mutuwarsa a masallacin unguwa da ya yi kokari wajen kula da masallacin saboda ina son a binne ni a masallacin ko a harabarsa amsa idan ba a keɓe bisinin mamaci ba a lokacin da aka furta sigar wakafi to bai halatta a binne shi a wurin ba kuma ba a la'akari da wasiyarka a wannan yanayi masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da ci gabansa ku huta lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kilohertz 17,560. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas, tara da uku, biyar da shida, hamsin da hudu, tamanin da shida, sai mun shi daga gare ku a huta lafiya.